Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin namu na hantsi na yau Juma'a ta babbar rana 18 ga watan Agusta. a bangaren rahoton nan za a ji cewa hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta yi karin haske game da kwantar baunar da 'yan bindiga suka kai wa wasu sojojin ƙasar inda suka halaka sojoji sama da ashirin muna kuma tafi da rahoto a kan taron majalisar tattalin arzikin ƙasa da aka gudanar a abuja babban birnin ƙasar najeriya domin jin irin shawarwarin da aka yanke a taron sai a biyo mu sau da kafa a cikin shirin waɗannan da masu ran rahotanni na tafi a cikin shirin amma duk kafin nan sai a saurari kashin farko na labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Da sanyin safiyar yau Juma'a ne Ukraine ta yi yunkurin kai hari da wani jirgin sama mara matuki a birnin Moscow, amma sojojin Rasha sun kakkabo jirgin mara matukin bayan da Rasha ta harbo jirgin. tarkacin jirgin ya fado a cibiyar kasuwar baje koli ta moscow wani katafarin filin baje koli wanda ke kasa da mail hudu daga kremlin magajin garin birnin moscow sarki sobyen ya faɗa a shafin telegram cewa tarkacin jirgin ya faɗo a kusa da cibiyar kasuwar baje koli amma bai haifar da wani babbar illa ba a jiya alhamis ne ukraine ta yi ikirarin cewa harin martani da ta kai ya bata damar sake kwace wani yanki da ke hannun rasha a kudu maso gabashin kasar wani farmaki bayan 'yantar da ƙauyen orizen dannawar da take yi domin kai ga bangaren tekun azov wani yunkuri ne na raba adadin sojojin rasha da suka yi mamaya zuwa rabi ministan jin kai a karkashin gwamnatin myanmar mai adawa da mulkin soja ya nemi afuwa a wata hira da ya da muryar amurka saboda gazawar gwamnatin na yin adalci ga 'yan kabilar rohingya a arewacin jihar rakhine inda sojojin myanmar suka kaddamar da wani mummunan hari a watan agustan shekarar 2017 dr win Miat aye ya kasance ministan jin daɗin jama'a a gwamnatin myanmar tun bayan hamɓarar da shugaban gwamnatin ƙasar Ausar suci a lokacin da aka kai wani hari wanda ake kallonsa a matsayin wani gagarumin martani ga hare-haren da 'yan ta'addar rohingya ke kaiwa a cibiyoyin tsaron gwamnati ana zargin sojojin da aikata ta'asa da suka hada da kisan jama'a cin zarafin mata da ƙona ƙauyuka dubban ɗaruruwan 'yan kabilar rohingya ne suka tsallaka kan iyakar ƙasar da bangladesh inda suka kwashe shekaru suna zaune a sansanoni 'yan gudun hijira da ba a san su ba wanda har yanzu suna fargaban komawa gida a matsayinmu na gwamnatin farar hula ba za mu iya yin adalci ba a lokacin da wannan abu ya faru in ji win yayin da yake magana akan aiki da aka yi a shekarar 2017 na kawar da masu tayar da kayan baya daga cikin 'yan kabilar rohingya musulmi tsiraru na jihar rahin ina bakin ciki idan na yi la'akari da waɗannan abubuwa muna neman afuwar hakan yanzu ya bayyana dalilin da ya sa ba za mu iya yin adalci a lokacin ba labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan tsaron china lin shangfu ya kai ziyara a belarus a jiya alhamis inda ya ce ƙasarsa za ta ƙara ƙawancin soja da makwabciya kuma ƙawar rasha inda rasha ɗin take shirya dabarun makaman nukuliya shanfu ya gana da kakkarfan shugaban kasar alexander lukashenko a birnin minsk inda ya ce manufar ziyararsa a belarus ita ce aiwatar da muhimman yarjejeniyoyi a matakin shugabannin kasashen guda biyu da kuma karfafa haɗin gwiwar soja a kasashen biyu babu wani bangare da ya bayar da cikakken bayani a kan abin da haɗin gwiwan sojan zai kunsa amma kasashen biyu sun amince su gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa a shekara mai zuwa lee ya kai ziyara a rasha jim kaɗan kafin ya isa belarus dakarun rasha da aka jibge a belarus na daga cikin sojojin da suka kai mamaya a ukraine kuma sojojin rasha da makamai na ci gaba da zama a gurin. jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta yi ƙarin haske game da kwantan bonar da 'yan bindiga suka yi wa wasu sojojin ƙasar inda suka halaka sama da ashirin wakilin sashen hassan na murya amurka hassan na kaina na dauke da cikakken rahoton kamar yadda za ku ji sadly we sustained casualties on the 14th of august in two separate related operations. Daraktan cibiyar tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar, Major General Edward Buba. kyakkyawar abin bakin ciki mun samu koma baya a ranar goma sha hudu ga watan nan na agusta a wasu arangamomi guda biyu da ke da alaka da juna a jihar Niger. abu na farko dakarunmu da suke fafatawa da 'yan bindiga daɗi suka shiga wani yanayin da aka yi musu kwanton ɓauna a yankin shiroro da ke jihar ta Niger. sai barin wuta barke tsakanin bangarorin guda biyu an kashe hafsoshi guda uku da wasu zuratan mayaka guda ashirin da biyu kana wasu guda bakwai kuma sun samu raunuka inda wani jirgin saman sojojin saman najeriya mai saukar ungulu ya je domin jigilar wakin. zuwa birnin kaduna wanda kuma shi ma ya hatsari yayin da yake dauke da wakin sojoji goma sha hudun da aka kashe da kuma mayaka guda bakwai da suka samu raunuka sai matuka jirgin guda biyu da kuma wasu mayakakan jirgin guda biyu amma abu sananne a nan shine babu wani mutum ko kungiya da suka afkawa sojojinmu ba tare da su ma sun ɗanɗana kudarsu ba kalaman major general edward buba na hedikwatar tsaron najeriya Basharu Altine Guyawa Isa na bibiyar sha'anin tsaro a arewacin Najeriya. Al'amura ne waɗanda koyaushe guwayoyin 'yan Najeriya suna ƙara kariya. Koyaushe hwata ainihin tana ƙara dushe muna. Muna ganin zaman lahiya shi na ƙara ƙaurace muna. A ce ɗan bindiga wanda an san shi an san mazamni ne an san ayyuka na yi an san kuma inda yaka kara kaina a ce ya yi kwanton ɓauna ga jami'an tsaro kusan ishirin da wani abu. Idan da wata ƙasa ce wadda ta sa abin da a tsaron da ɗaukar tsaron al'ummar da muhimmanci. da yanzu an fantsama kuma an lalabo waɗanda sun kai wannan abu. Jihar Neja da sannu a hankali na ƙara shiga hannun nau'o'in 'yan ta'adda daban-daban kama daga 'yan Boko Haram, Ansaru, aswap da kuma dukkaninsu ke kokarin yin haɗaka da 'yan bindiga daɗi ko barayin daji mai sharhi kan sha'anin tsaro farfesa muhammad tukur baba ɗage mutum biyu na ganin sai fa an yi da gaske mutanen nan suna dajin nan sun kafa tuta akwai kungiyoyi kamar na boko haram da sun ka kafa tuta a wajen wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kamar yadda ya kamata kamar yadda yake so ya ya mutsa rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya ya wace ta don haka za mu koma da cewa ya kamata a ba duk wani abin da ake yi a fuskanci waɗannan mutane a dakile su. Tuni da babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ƙasar Najeriya, Laftanar General Tauri da Labaja ya isa wannan yanki da aka yi wannan fafatawa domin karawa dakarun ƙwarin gwiwa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla yanzu kuma ga baba da kashe na biyu na labaran duniya. Tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da ya niya yi ba a mako mai zuwa domin bayyana abin da ya yi ikirarin sabuwar shaida a kan magudin zaben shekarar 2020 a jihar Georgia yana nuni da shaidar da lauyoyinsa suka samu. babu wata kwakwaran hujja na yawan magudi da trump ya yi zargi ya bayyana a cikin shekaru biyu da rabi tun bayan zaben jami'an jam'iyyar republican a jihar inda wasu bayanai uku suka bayyanar da shugaba joe biden ya yi nasara a kan trump sun daɗe suna cewa ya sha kayi a bisa doka maimakon mu fitar da rahoto a kan zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 da aka tafka magudi da sata a jihar georgia a ranar litinin lauyoyina za su gwammace su gabatar da wannan kuma na yi imanin ba za iya warwarewa ba da kuma kwararren hujjoji na magudin zaɓe na rashin bin ka'ida cikin karar da za mu gabatar a hukumance a wannan fafatawa da muke yi domin kawar da wannan tuhuma ta abin kunya in ji trump a saƙon da ya rubuta a shafinsa na sada zumunta da yammacin jiya alhamis ya ƙara da cewa saboda haka taron manema labaran ba zai zama dole ba. bayan shekara biyu da taliban ta kwace mulki a afghanistan an ƙara samun damuwa akan yadda ƙasar ke komawa dandalin ayyukan 'yan ta'adda lamarin da tuni ya fara shafan yankin ko kuma zai iya shafan ƙasashen yamma tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido a kan takunkumai ya fitar da wasu rahotanni mafi muni yana gargaɗi a cikin watan yuni cewa taliban bata samar da tanadi na yaƙi da ta'addanci ba a cikin yarjejeniyar doha yarjejeniyar da ta ba da daman janye sojojin amurka a maimakon haka rahoton wanda aka shirya bisa ga bayanan sirri na kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin ta'addanci da dama suna samun 'yancin gudanar da harkokinsu a ƙarƙashin hukumomin taliban rahoton ya ƙara da cewa ƙungiyoyi daban-daban ne suke amfani da wannan dama barazanar ta'addanci na ƙaruwa a afghanistan da kuma yankin a ƙarshe koriya ta arewa na ƙara tauye haƙƙin ɗan adam kuma mutane na ƙara shiga cikin baƙar wahala kanar rahotanni sun ce suna fama da yunwa a wasu sassan ƙasar yayin da tattalin arzikin ƙasar ke ƙara taɓarɓarewa in ji babban jami'in kare haƙƙin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis volcatech ya shaidawa taron farko na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya cewa tun a shekarar 2017 kan batun haƙƙin ɗan adam a koriya ta arewa a baya al'umman ƙasar sun sha fama da matsananciyar matsin tattalin arziki da danniya amma a halin yanzu da alaman suna fuskantar duka biyu bisa ga bayanan da muka samu mutane na ƙara shan wahala yayin da ake wargaza kasuwanni da ba na hukuma ba da sauran hanyoyin shawo kan matsalar yayin da fargaba da suke da ita akan sa ido da kamawa da yi musu tambayoyi da kuma tsare su yake karuwa in ji shi shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya rufe iyakokin kasar ta arewa maso gabashin asiya don dakile cutar covid-19 amma yayin da cutar ta ɓarke tech ya ce dokokin kullum gwamnati ya ƙaru sosai tare da ba da izini ga jami'an tsaro na kan iyaka su harbe duk wani mutum da ba shi da izini ya kasance a kan iyakar kuma da duk wani ɗan ƙasar waje har ma da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya wanda har yanzu an hana su shiga ƙasar. da baba ya kuma makeri da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahoton mana gaba shi ma daga Najeriya inda majalisar tattalin arziki ta Najeriya da ta kunshi gwamnonin kasar karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar kashin Shatima ta yi taro inda ta yanke muhimman shawarwarin tsare-tsaren baiwa al'umma ƙasar tallafi da zai rage musu kaifin radadin talauci da suke fama da shi wakilin wakilinmu umar faruk musa ya ji ta bakin gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal bayan kammala taron na farko mun mu gwamnoni tun ma kafin mu je mun tattauna tsakanin akan cewa in dai ana son a yi wannan abu gaskiya to ya kamata kada a yi yanda ake da sai dai kawai kaga an tura maka mutane daga gwamnatin tarayya sun je jihar kasce sun yi wasu abubuwa wanda ba tare da sanin ka ba to muka ce a gaskiya ba za mu yi da irin wannan ba wannan lokaci ya kamata duk abin da za mu yi zama cewa gwamnoni tun da mu muka san mu a ba mu dama mu yi ni tsare-tsaren mu mu ga taya ne za mu taimaka masu wanda kuma an yadda za ka din saboda haka yanzu abu kokarin da ake yi shine a ga yadda za a aika mana da kudade yadda mu mu koma jihohinmu in ma abincin ne mu mu saya mu basu in ma me za mu yi ma dai mu dai muka san kamar yadda ake cewa mai daki shi san inda dakin shi ke zuba sannan nan gaba ana tunanin kuma cewa tsangwame da ake samu na ah, maganar motoci da sauransu yau da kullum din nan yanzu an ba da odan motoci wanda za su rinka amfani da lantarki ne da kuma wanda za su rinka amfani da sola nan ba da ɗaya ba insha Allahu wannan motoci za su shigo sannan kuma akwai kamfuna wanda za su shigo najeriya wanda motocin ma da muke da su tun daga mashin ko wadda ake ce ma agwagwa da guje dukansu maimakon suna amfani da fetur za su rinka amfani da zafin rana wajen yau da kullum na al'amura to kusan dai abubuwan da muka tattauna kenan a yau a wajen wannan mitin namu mun ji an ce za a ba ku naira miliyan dubu biyar kowace jiha domin ku rarrabawa al'umma ku ko ku ba da tallafi na sauƙaƙa raɗaɗin talauci ya za a yi ku wannan rabon ba tare da an samu matsalolin nan da kuke gudun idan gwamnatin tarayya ce kai tsaye za ta yi ba to na farko dai wannan kuɗi da ake magana ba wai kyauta bane aka bamu a'a an ba mu ne wasu daga cikinsu bashi ne wanda nan gaba za mu biya saboda haka kamar yadda na faɗa cewa mu muka san inda al'umma suke wahala mu muke tare da su kuma wannan ba abu ne na wai na fati ba a abu ne na al'umma gaba daya saboda in kana gwamna yau haƙƙin kowa yana kanka a wannan jiha ba wai sai dan fatin ka ba saboda haka mu mun san hanyoyin da zamu bi mu ma za mu koma jihohinmu mu zauna da mu da masu ba da shawara mu tattauna mu ga wani hanyoyi ne za mu bi don tabbacin cewa duk wani wanda yake ji haka ya samu irin wannan tallafi ta wata hanya ko ka ba shi abinci ko ka ba shi kuɗi da makamantansu. Masu aro kafin mu ci gaba ga mabuɗin kunnuwa. tsallake ni kullum na je ziyara gurin yan uwa sun karbe ni da hannu biyu da yaddar Allah gani nan zuwa da yaddar Allah gani nan zuwa yaushe zan je Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne shan fura bantin goro mun kumun gawa kumun shayi ban shan fura bantin goro mun kumun gawa kumun shayi shayi ودم من السنسة أنا نسو دم من السنسة أنا نسو دم من السنسة ني حسين أسمر ويسو يا تبقي إنا واقدو من نقاني سنن سنقوا يسني إنا sarkin sarki ban mance da ku ba hausawa ban mance da ku ba hausawa ban mance da ku ba hausawa yanzu kuma ga shirinmu na gaba barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi zai yi nazari ne akan yadda kasashe masu kananan karfi za su iya cin gajiyar kuɗin diyar da manyan kasashen da suka shiga ba suka keɓe don inganta harkokin sauyin yanayi a waɗannan kasashe masu ƙarancin tattalin arziki. mun gayyato Farfesa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero wanda ya bayani a game da wannan tsari. yaya za a yi yanzu kaman su kasashe ƙanana irin namu na afirka ya zama na cewa suna cin gajiyar wannan kudade a cikin wayannan asusu babban al'amari dai shine ya zama na cewa idan ka ce ka yi aiki iri kaza ya zama na cewa ka ba da hujja na irin aikin da ka yi misali a ce ka yi aiki wanda zai zama na cewa za a biya ka hakkinka na wannan aiki ya zama na cewa an ga irin aikin da kai to yadda za a ga irin aikin da kai shine babban al'amari wanda duk sai ka ba da hujja kuma ba da hujja sai ka fito da alƙalinma wanda za su nuna cewa ga irin aikin da kai ga ma irin yanayin da ka tarar ga kuma irin aikin da kai ga kuma abubuwan da ya sauya saboda aikin da kai to wannan samar da alkalima su ne masu wahala mu a ƙasashen mu na afirka tunda mu ka ga yadda muke gudanar da rayuwar mu ba wai rayuwa ce da za a ce komai akwai ƙiriddiga ba to su kuma manyan ƙasashe na duniya gaskiya ƙiriddiga ita ce shi rayuwarsu to wannan shine ake neman tallafi na kusan kowa musamman kamar da kika yi zancen jami'o'i da sauran manyan hukumomi na bincike ya zama cewa mun samar da wani kundi na ajiye alkaliman yanayin da yake akwai da kuma abubuwan da muka yi da kuma abubuwan da suka canza domin ayyukan da muka yi to wannan ba karamin al'amari ba ne musamman ganin cewa su waɗannan manyan ƙasashe su ne suke da kayan aiki na bincike da za su iya samar da waɗannan alkalma mu kuma a ƙasashen mu gaskiya ba mu da su shi yasa ko jami'o'inmu za ku ga babu wani guri da za a ce gashi jami'a ta ajiye alkalima na shekara hamsin na shekara ɗari na yadda yanayi ke wani to wannan shi yasa dole sai har an samar da yanayin da za a rika samun haɗin gwiwa na su jami'o'inmu da nan ko kuma hukumomi na bincike da suke nan kasashen afirka da kuma su manyan kasashe na duniya shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya yi bayani ne a game da manufar kafa rundunar adalci kan kula da al'amuran sauyin yanayi akwai matsala sannan a yi ta so maganin shine ƙungiyoyi da kuma al'umma na gari su fahimci cewa idan akwai matsalolin nan sun fahimce ta idan za su haɗa muryoyinsu mu kuma mu tattara musamman yawanci da muke iya samu mu je taron nan na duniya baki ɗaya amfanin yin wa'annan shine kamar kafa wannan ƙungiya ta rundunar adalci akan canji ko mai yanayi shine mu karbi sakonni daga ƙananan ƙungiyoyi ƙananan kananan garuruwa mu tattara mu kai ƙasa ƙasa kuma mu zauna baki ɗaya a fitar da murya ɗaya a tafi can aje a tabbatar cewar matsalolin da ake fama da su ba wai an je an sha shayi ba amma a saurare su kuma a yi maganin. A nasa ɓangaren kuma masanin tattalin arziki musamman yadda ya shafi al'amuran sauyin yanayi dr rabiu tukur hassan ya yi bayani ne a game da dangantakar da ke tsakanin matsalolin sauyin yanayi da tattalin arziki babu shakka akwai dangantaka mai nauyi tsakanin sha'anin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da duniya ke fuskanta a wannan lokaci masana sun tabbatar da cewa dangantakar ta kai ga dangantaka da za ka iya ba ta ma'anar dangantaka. taka ce mai kaifin matsayin tsakanin rai da mutuwa abin da yasa na faɗi haka shine dukkanin wani abu wanda Allah ya tsara shi domin ya zamanto sinadari wanda bil'adama zai amfani da shi gaba ɗaya a rayuwarsa sun shafi abubuwa ne wanda ake samun su daga cikin yanayin inda Allah ya ajiye bil'adama ma'ana a ƙasa idan da mutum zai duba gabas da yamma kudu da arewa kusan duk abin da zaka gani wanda ya shafi wani abu wanda ake mu'amala da shi na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli dukkan abin da ka gan shi idan ka dube shi za ka gan ka ba asalinsa daga ƙasa aka samu shi ko kuma daga abin da ƙasa ta fitar ma'ana shuke-shuke ko itatuwa ko bishiyu ko duwatsu ko kwarrai ko koguna da shauran waɗannan abubuwa waɗanda Allah ya tanadar mana abin masarufi wanda za mu rayu a kai a zamanmu na duniya gaba ɗayansu kusan daga ƙasa suka fito ita kuma ƙasa Allah ya tanadar mata abin da zai kyautata ta domin ta zama ta ci gaba da ba samar da waɗannan abubuwa na bukatu namu don haka daga abin da zaka sha daga abin da zaka ci daga abin da zaka yi sutura da shi daga abin da zaka tasarifi da shi dukkaninsu daga cikin abubuwan da Allah ya tanadar mana ne wanda za mu amfani da shi to sai ya kasance a kuma yadda Allah ya tsara ita kasar da abin da ke tattare da ita ya mata wani tsari da wani sikeli na kyautatawa domin idan ta kyautatu abubuwan da zamu samu na amfani da masarufi daga ita kasar su ma za su kyauta. Mai sauraro duka-duka abin da lokaci ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai a biyo mu bashi a cikin shirin mu na gaba idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Adamu Idris Tanko. Umar Sale Anka sai kuma Dr. Rabiu Tukur Hassan da dokacin abokan aiki musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice. da sanyin safiyar yau juma'a ne ukraine ta yi yunkurin kai hari da wani jirgin sama mara matuki a birnin moscow amma sojojin rasha sun kakkaɓo jirgin mara matukin bayan da rasha ta harbo jirgin tarkacin jirgin ya fado a cibiyar kasuwar baje koli ta moscow wani katafarin filin baje koli wanda ke kasa da mil hudu daga kremlin magajin garin birnin moscow sarki sobien ya faɗa a shafin telegram cewa tarkacin jirgin ya fado a kusa da cibiyar kasuwar baje koli amma bai haifar da wani babbar illa ba ministan jin kai a ƙarƙashin gwamnatin myanmar mai adawa da mulkin soja ya nemi afuwa a wata hira da ya da muryar amurka saboda gazawar gwamnatin na yin adalci ga 'yan kabilar rohingya a arewacin jihar rakhine inda sojojin myanmar suka kaddamar da wani mummunan hari a watan agustan shekarar 2017 ministan tsaron china lin shangfu ya kai ziyara a belarus a jiya alhamis inda ya ce kasarsa za ta ƙara ƙawancin soja da makwabciya kuma kawar rasha inda rasha ɗin take shirya dabarun makaman nukuliya shanfu ya gana da kakkarfan shugaban kasar alexander lukashenko a birnin minsk inda ya ce manufar ziyararsa a belarus ita ce aiwatar da muhimman yarjejeniyoyi a matakin shugabannin kasashen guda biyu da kuma karfafa haɗin gwiwar soja a kasashen biyu tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya ce ba zai gudanar da taron manema labarai da ya niyyar yi ba a mako mai zuwa domin bayyana abin da ya yi ikirarin sabuwar shaida a kan magudin zaben shekarar 2020 a jihar georgia yana nuni da shaidar da lauyoyinsa suka samu babu wata kwakwarar hujja na yawan magudi da trump ya yi zargi ya bayyana a cikin shekaru biyu da rabi tun bayan zaben jami'an jam'iyyar republican a jihar inda wasu bayanai uku suka bayyanar da shugaba joe biden ya yi nasara akan trump sun daɗe suna cewa ya sha kayi a bisa doka to masu saro baki ɗaya kuma na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin yanzu kuwa madadin baba ya kuma makeri da ya karanto labaran duniya sai mr solomon agbo da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu A sharif bikin muku fatan alheri da fatan za a yi ni lafiya sai an ji ku.